shi tara ga watan Disamba shekara ta daya kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarun tare da hawa Usman ga muhimman kanunsu. Hukumar koli da ke yaƙi da cin hanci da rashawa halsiya ta gabatar da ayyukan da ta yi a shekara ta ishirin. albarkacin zagayowar ranar ƙasa da ƙasa ta yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa yau tara ga watan Disamba. ma'aikatar 'yan sanda ta maraɗi ta cafke wani gungun mutane bakwai da ke safarar makamai za ku yi tsokacin babban alkalin ƙasa a cikin labarun. A rahoton namu na musamman za mu taɓo batun binciken kiwon lafiya ga masu bulagoro a cikin motoci dangance da yaƙi da cutar COVID-19 a kasar Nijar. Masu saurare mu da sake saduwa. yancin ku nauyin da ya rataye kanku shine taken bana dangance da bikin yaƙi da cin hanci da rashawa a faɗin duniya. yau da sahi a cibiyar ta hukumar da ke kula da cin hanci da karɓar rashawa a ƙasar niger halsiya da ke birnin yamai shugaban hukumar ali musa alhaji bashir ya ma mamman ada bayani irin kokarin da hukumar ta yi a shekara 2020 A cikin wannan shekarar da ke shirin karya hukumar harsiya an ganta a fagen daga daban-daban a fagen wadda kai da horon masu ruwa da tsaki a ayyukan sa ido kan zaɓuka aiwatar da wani jadawalin bunƙasa da mulki na gari a cikin ma'aikatan gwamnati kokowar shirya jarabawa daban-daban masu tsafta yaƙi da ƙwace dukiyar ƙasa ayyukan tattara arzikin cikin ƙasa ta hanyar aikin sanya ido kuɗaɗen shiga na haraji da ba na haraji ba da kuma na kwastan. Halsiya ta samu a wannan shekara ƙararraki da tuna asiri fiye da 185 da ke shafar laifuffuka daban-daban. Halsiya ta gudanar da ayyuka domin tattara kudaden shiga na cikin gida tare da haɗin gwiwar babbar cibiyar gudanar da harkokin kuɗi sun shafi kudaden kwastan na haraji da ba na haraji ba a jimilce fiye da sefa miliyar goma sha ɗaya aka samu a wannan shekarar ke shirin karewa. dangance da bikin wannan ranar a ƙasar niger wannan al'amarin ya zama kaka gida a bangaren kafofin sadarwa a cewar suleiman umaru barra takarda a bangaren sadarwa a dakin shawarar 'yan jarida al'amarin na cin hanci da karbar rashawa ya kasu ya rabu kare ci gaban firar tasu da muktar hamadu a wajen aiki na jarida hen ce kash su ma ana samu guda-guda wanda eh, gaskiya wannan abin yana faruwa iya faruwa ne Eh, ta fanni kala-kala musamman daga wajen koshi dan jaridar koshi gidan eh, watsa labarin in ce manyan wanda eh, suke gudanar da abin tunda akwai hanyoyi da yawa wanda ake iya bastin hanzu hanzi da rashawa su amsa don saboda wajen aikin nasu ku gani ya karkata fannin can wajen ko da can wajen yanda ya kamata kenan ko da wajen aikin naka ne ba eh, ka yi ba aikin ka yanda ya kamata musamman ma aiki irin na jarida shi yasa kuke ga yau wasu gidajen ka ko talluka ko wasu jaridu daga an buɗe an gani sai wanda yake karanta ko wanda yake saurara ko wanda yake kallo ya ce kai Allah wadai amma wannan gurin an yi wani abu masu safarar makamai bakwai dukansu 'yan kasar niger yan harsasai sama da da biyu na bindigar akad karanset da kuma wasu kudade masu yawa su ne aka gabatar ma hukumomin jihar maradi ta hanyar wani hoɓɓasa da jami'an tsaro na ƙasar niger suka yi tare da kurorin nasu na najeriya a cewar babban alkalin ƙasa ya kamata a kawo ƙarshen wannan al'amarin na safarar bindigogi don kare lafiyar al'umma ga dai muktar hari martin a cikin firarsu da muhammad maman Wannan gungun 'yan ɓata gari da aka bankaɗo ba guda ɗaya ba ne. A bayanan da muka samu makamai da suke aiki da su shugabansu yana zama ne a Najeriya. Suna zawa suna kai hare-hare a cikin ƙasarmu kuma suna safarar makamai daga wannan ƙasa zuwa waccan. Idan muka murƙushe wannan hanyar da suke kai makamai to lalle za mu iya ciyo kan matsalar tsaro da muke fuskanta. Kuma nan gaba za mu iya daƙile wani al'amari gaba. baki daya a cikin al'ummarmu don haka ne muke buƙatar al'umma su ba da goyon baya ta hanyar ba da bayanai domin jami'an tsaro su samu labarai domin rukushe waɗannan 'yan ɓata gari bayan bayan abubuwan ashir da suka wakana a tira ranar 27 ga watan nuwamba shekara 2021 inda mutu uku suka rasa rayukansu game da kungiyoyi masu ra'ayin zaman lafiya demokradiyya da kuma ci gaba haripada ta fitar da wata sanarwa ce a birnin mai kungiyar ta refa ta yi da allah wadda da abun da ya faru ta kuma yi kira ga kotun kol na majalisar ɗinkin duniya da mai kare hakkin ɗin adam da ta gabatar da ƙwararren bincike kan wannan al'amarin da kuma wanda ya wakana a kai a burkina faso abdullahi saidu shine shugaban kungiyar ipad ya yi ma michel deji karin hasken Ƙungiyar Repad na yin Allah wadda matuƙa da waɗannan ayyuka na wuce gona da iri da ta'addanci a kan fararen hula da kuma amfani da ƙarfi wajen samun karbuwa daga al'ummomin yankin Sahel da ke cikin matuƙar jin haushi dangane da kasawar ƙasashe da abokan hulɗa wajen magance matsalar tsaro da kuma yanayin rayuwarsu da ke ƙara taɓarɓarewa sanadiyar rashin gudanar da mulki na gari da rashin adalci da nuna bambanci tsakanin al'umma. Ƙungiyar na isar da juyayinta ga iyalan da waɗannan al'amari na rashin tsaro da tashi hankalin tera ya rutsa da su. tare da fatan waraka cikin gaugawa ga waɗanda suka sami raunuka. Repad na shaida da adawa ga girke sojojin ƙasashen waje a Afirka musamman a yankin Sahel ba tare da amincewar al'ummomi ba. Tana kuma kira ga babbar hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kare haƙƙin bil'adama da ta ƙaddamar da bincike na ƙasa da ƙasa kan tashe-tashen hankula a Kaya da Tera da kuma manufar kasancewar sojojin Faransa a yankin Sahel musamman a Burkina Faso, Mali, Niger da Chadi. Ƙungiyar ƙasar Norveja mai kula da 'yan gudun hijira NRC ta soma wani zaman taron bayar da horo zuwa ga 'yan jarida da kuma 'yan ƙungiyoyin fararen fulla hakokin bil'adama a birnin Yamai. Tannan Fude Ahmed na ɗaya daga cikin 'yan jaridar gafirar da suka yi da Marie Olivesi inda take bayyana mishi ma'anar wannan zaman taron bayar da horon. Cikin gudanar da aikinmu, mun lura da kalubale da yawa da ke da alaka da samun dama ga ƙungiyoyin agaji a fagen aiki da yarda da wa'annan ƙungiyoyin A ganinmu yana da mahimmanci da ƙungiyoyin fararen hula gaba ɗayansu ko hukumomin yanki, 'yan jarida da samu kyakkyawar fahimtar ƙa'idodin agaji da ke taimaka mana cikin aikinmu na kawo agaji wa jama'a. Dashi ne cikin wani aikin jiha da muke ga shiryawa, muna ga saka zaman ba da horo samun ƙa'idodin agaji wa dukkanin wa'annan wa'annan masu faɗa aji don kare kewayen agaji na gamayya da ke ba mu damar aiki da kawo mafita ga kalubalen da muke fuskanta a yanzu cikin ƙasa. Mun yi wani ba da horo jiya a jihar Tilabere dangane da ka'idodin agaji wa wasu hukumomin yanki a cikinsu akwai magajinan gari shugabannin gunduma don kowa ya shiga da kyau cikin kawo agajin da ake da bukata a yanzu cikin ƙasa. an buɗe cibiyar da ke kula da mutanen da aka ceto daga safarar ɗan adam a shekara ta tara a zandar cibiya ta farko da gwamnatin ƙasar niger ya gina cibiya ce da ke karɓar bakin hauren da aka koro daga ƙasashen larabawa da kuma da ake shirin tafiya abdullahi lawali shine mai kula da cibiyar ya bayyana ma a likita yadda suke tafiyar da ayyukansu Zender na fama sosai da wani al'amari na masu tafiye-tafiye da safarar mutane zuwa arewa da kuma ci da gumi wanda karshe shi shine sakamakon. Cibiyar ta karbi mutum 237 da lamarin ya rutsa da su da suka hada da mata 17 da ƙananan 'yan mata 154. Akwai maza 66, manya 37 da yara 29. Mun kuma karbi baki 'yan Cote d'Ivoire a lokacin da aka ture ƙeyar su. Ba mu rike mutane dindindin muna ba su kulawar da ta waje ba da wuri sannan mu kaddamar da shirin mai da su cikin iyalansu idan yan ƙasa ne ana mai da su a garuruwan su na ainihi kuma tare da tallafin ƙungiyoyi masu zaman kansu ana bi so da kafa domin kada mutane su sake fadawa cikin matsalar guda babu wani tallafi da muke samu daga gwamnati muna yin kokari da kanmu ne a halin yanzu sahihin da ake fuskanta a 'yan kwanakin baya bayan na kasar niger ya danganta da shigowar ɗari kamar yadda ma'aikatar ƙasa mai kula da hasashen yanayi ta bayyana a cikin firar da ta abdulrahman da aminatu nafisa wato da madam aminu nafisa ta ma'aikatar hasashen yanayi ta tabbatar da hakan euh, Muna tsambar cikin lokacin rani kuma da sanyi. Sanyin ya shigo da kyau kamar yadda kuka lura da shi, Yanayin da aka samu a kwanakin baya ya yi matukar sauyi saboda ya sabka. Kenan hunturu na kadawa a ko'ina cikin ƙasa tare da iska da bai da ƙarfi zuwa matsakaici da ke iya kawo lokaci zuwa lokaci tashin kura Da safe akwai sanyi kwarai da gaske, na maraice kuma hakan akwai sanyi, amma da safen sanyi yana sabka saboda akwai rana. A kwanaki masu zuwa za a iya samun ranaku da yanayin za a iya hawa ya sabka, kenan ana iya sanyi ko a yi zafi kwarai. Amma a jimilce yanayin zai zagaya saman daidai. Shugaban kasar Burkina Faso Rock Mark Christian Kabore ya sa hannu kan wani kudurin doka jiya ya kawo ƙarshen mulkin shi da na prime minister nashi christophe marie joseph dabire wanda ya rubuta wasikar yin murabus miki ba dan jarida a burkina faso ya bayyana cewar murabus da shugaban kasar yayi zai iya kawo koma baya a cikin aikin ma'aikatan kasar kamar yadda ya shaida ma adama dawaki ta waya. Sakamakon irin wannan yanayin shine muna ga fadawa cikin wani lokaci na rashin zirga-zirga da ayyuka, musamman a cikin ayyukan hukumomi, saboda yayin da aka rushe gwamnati, muna shiga cikin wani lokaci da kowa ya shagaltu da ya san wa zai kasance firaministan kasar Burkina Faso. Su waye za su zama sabbin ministocin da za a kira, kenan babu wani takaitaccen aiki da za a yi cikin hukumomi. Alhali yana da muhimmanci ga Burkina Faso, wacce ke da bukatar gaggawa a cikin lamuran tsaro da kuma harkokin lafiya. Kenan nan kamata ya yi a yi jiran gwamnati da ke buɗe wa kowa ko gwamnatin haɗin kan ƙasa. A takaice ana iya cewa abin da shugaban ƙasa Rockmar Christian Kabore ya sanar a ranar 25 ga watan Nuwamba yayin jawabinsa ga al'umma kamar gwamnati ce tsatsaura. Wannan na nufin kenan mambobin gwamnatin ba za su yi yawa ba, amma kuma muna cikin wani yanayi da gwamnati da ke buɗe wa kowa na iya kasancewa saboda shugaban ƙasa ya yi kira ga haɗin kai mai tsarki akan batun tsaro. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Tun daga lokacin da aka soma samun mutum ɗaya mai ɗauke da cutar COVID-19 a ƙasar Nijar, gwamnati ta ɗauki kudurin rufe iyakokin ƙasa a watan Afrilu na shekara ta 2020. Wannan na ɗaya daga cikin dabarun yaƙi da cutar da hukumomin suka girka. bayan watanni goma sha biyar da rufe iyakokin gwamnati ya sake ba da umarnin a buɗa su a watan yunin da ya gabata amma da sharaɗin yin binciken lahiya a lokacin tafiya da dawowar 'yan bulaguro koya al'amarin ya kasance a maraɗi ga dai rahoton da adamu dwaki ta shirya muna tare da muhammad da amman a daidai iyakoki bangaren nijar hukumomi sun girke tawagogin likitoci masu lura da cutar corona a cewar ma'aikatar lahiya a jihar maradi ana gudanar da bincike a duk lokacin da aka iso a iyaka ko aka bar iyakar usman yakuba shugaban jami'an kula da lahiya na jiha ya yi karin bayani a matsayi na jami'in gwamnati a iyaka ta ƙasa domin yin binciken lafiya suna da ƙananan kayan aiki na ɗaukar yanayin zafin mutum bisa wannan cutar corona wanda yanayin zafin jikin mutum yana kai da talatin da takwas ne da wasu alamu kamar tarawa wanda idan haka ya kasance ana rike mutum a asibitin da ke iyaka jami'a asibiti yana aikinsa idan akwai bukatar akwai mutumin wata cibiyar kula da ɗaukar marasa lafiya sai a kira a maraɗi a haɗa shi da ƙwararru likitoci ko matafiyin ya ci gaba da bulaguransa ko kuma a maida shi a cibiyar kula da ɗaukar ɗawainiyar masu Usman Ibrahim ɗan kasuwa a faifan maraɗi ya shaida cewa ana binciken lafiyar mutane a iyakar ɗan Isa da Jibiya, ƙaramar hukuma mai iyaka da jihar Katsina ta Najeriya. nan dan isa idan kun zo jami'an kiwon lahiya suna nan za a hudo ku ɗaya bayan ɗaya kuma yin kun hutu ma sai wannan yana can baya nesa nesa da wani tukunna a dan kara muku wannan abun ga goshi ne a ji in ta yi kuka a mai ka gehe in ba ta yi kuka ba to ka koma cikin mota to ni dai kusan dai zan iya cewa tsawon lokutan da nake tafiya duk motan da nake shiga cikin iko na Allah ba a samun wani mai corona a lokacin da aka girke waɗannan dawogogin jami'an kiwon lahiya masu bula balaguro da dama sun nuna ɗari-ɗari, amma ta la'akari da yadda annobar ke haɓaka suna amincewa a binciki lahiyarsu a game da wannan cuta, in ji Usman Yakuba shugaban jami'an kula da lahiya na jiha. A nan ma akwai ba da haɗin kan matafiya saboda kowa bai fata ya kamu. Akwai waɗanda ake keɓewa. Muna aiki tare da jami'an tsaro na bisa iyaka, polis da jandarmomi da dai sauransu. Kowa bisa aikinsa suna kama mana. Mu rike matafiya bisa iyaka ba sa tsallakewa wannan bashi. A cewar ma'aikatar lahiya ta jihar Maradi, kawo ranar tara ga watan Disambar na 2021, jihar Maradi ta samu mutane 80 da suka kamu da cutar corona, yayin da tara daga cikinsu suka rasa rayukansu. nan muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa a yanzu kuma sai a saurari habibu garba ɗauke labarin sashen zabarmanci a yi saurari lafiya masu lam. Thank you.